bismillahirrahmanirrahim Jahilci ko al'ada kashi na sha bakwai Ina fatan kin ji kuma kin ga sakon mijin nakin ba rabuwa yi da ke ba Amina murmushi ta ce eh baba. Ok to yana da kyau duk lokacin da abu zai haɗa ki da mutum ki tabbatar ki wa mutum uzuri domin kin ga yanzu da a ce ya fishi da ke to zaki tabbata cikin tsinuwar mala'iku ne domin ba rabuwa yi da ke ba kina da auren sa akan ki amma kika ki sauraron sa balle ki ji me zai ce miki kuma kika ki duba takardar balle ki san hukuncin da kika yanke daidai ne ko akasin haka ki yi haƙuri a koda yaushe shine abin da zan faɗa miki domin ke kin san wani irin aure kuka yi kuma kin san irin soyayyen da Mustapha yake miki daga ƙarshe kuma ina so ki tattara ki koma gidanki daga zaran mijin nakin ya buƙaci haka sannan ki kiyaye gaba fatan kina saurare na Amir cikin farin ciki ta ce insha Allah baba yauwa Allah ya muku albarka ya raye zuriya albarka ya albarkace su sanin maganar yara sai ki san yadda zaki domin ita mu sina watakila ma tare za mu koma maganar makarantar su sai mu nawara da ita mu hibba duk yadda muka kuka yanke sai ku yi dan bana goyon bayan a bar su su kaɗai a gida ba kowa tun da shi mu fadal ba aure ya yi ba amma dai komai fafe ce amsa take yi dan farin cikin ta ba misali sosai ta yi kewan abi dan a yanzu ba abin da take bukata kamar ta kalle sa da ta mu fadal idon sai ya mayar kan dalin da ke danna waya ya ce maiman ka rage zuciyanka akan mahaifinka domin shine wanda ya sanadin zuwanka duniya baka da madadinsa in kuma kana son fushin Allah da rashin albarkar iyaye ta tabbata a kanka sai ka ci gaba amince ta tare bakin papa ta yarda in dai dan ni kake wannan cin ran to ka daina dalin komai ya wuce komai na duniya mai wucewa ne sannan tare da kai za mu koma Najeriya wannan karan ku je Maiduguri wajen dangi dalin da ya fuska ba za ka gane me yake ciki ba amma zuciyarsa ji yake kamar ya tashi tafi kar ya kuma dawowa ga abin haushi wai har Borno kuma za su je ba iya Gombe ba namiji ido kawai ya ce Allah ya kai mu nan Dr. Mufaddal ya kara yayewa ammi fada sosai sannan ya ce gobe in Allah yarda zan koma da Allah ya kai mu ammi ta amsa nan duk suka miƙe ammi ta yi sama dalin ma ya wuce sashin sa sannan Dr. Mufaddal ya wuce ɗakin sa dan ya sanya har karkarin sa ya huta a mutarwa ta yi duk bacci ya ɗauki yaran sun bar TV a kunne sai ta kashe komai sannan ta tashe su suka ta tafi ɗaki suka tafi ɗakunan su Sweety kuma ta ɗauke ta kai ta ta ɗakin ita ma ta mata addu'a sannan ta fito ta ja mata kofa ta nufi ta ɗakin cikin nishaɗi yau za ta yi kewan farin ciki za ta yi kwanan farin ciki Dalin yana haurawa sashin sai ja sistan nasa ya ci gaba da aikinsa don baya jin baccin ma. Burin sai kammala ayyukan kamun a ce za su tafi Najeriya. Sai dai gefe ɗaya na zuciyarsa tunanin abi yake na irin yadda ya mayar da Ami don ya ga tana son sa. washe gari da sassafe da tom fadala ya shirya don ya dage lalin ne zai kai su airport da driver ba ba yadda ya iya yana ganin ban shirin zuwa ofis suka kama hanyar airport da tom fadala na kan masa fada cikin sigarar rashi har suka isa ya shiga jirgi zuwa inda shi kuma dalin ya jiyo driver ya yi ofis da shi Abi yana tashiwa da sassafe fara shirye-shiryen zuwa wajen masoyiyarsa an ci amarya dai tana ganin ikon Allah sai dai sanin halinsa bai cika son yawan tambaya ba sai ta yi shiru sai da zai tafi ta ce ya ce mata sweetheart na tafi canada zan kai week sai na dawo anti amarya da kallon ta kai dawo shi take bin sa cike da kishi tace me zaka je a canada ina ka sake ta to me zaka je kai in yaran kake son kallo ba sai ka sanya shi ya kawo su ba tunda ai kai ka haife sa ba shi ya haife ka ba surutu take yi ido rufe wadda ba kana ji ka san kishi ke a zazzalanta abi kallanta kawai bai ce komai ba da yana rasa dalili shi ya baya san daga mace murya amma duk da haka maimuna da yake so ya kan iya ɗaga mata murya ba tare da mu da yanayin maganar ta bai ce wanda ya faɗa miki na saki maimun to ki koma ki ƙara sa sai na dawo yana gama magana ya fice anti amare bin bayan abi ta tana surfa masifa karshe ganin reba ya fita da shi sai ita ma ta koma ta ɗau waya ta kira hajja assalamu alaikum hajiya wani lafiya lafiya alhamdulillah rabi'atu ya gidan yayi mijinku ba lafiya ba hajja gashi nan ya kama hanya waje tafi kanada kuma bayan kuma wai bai sake ta ba na ce in yana son yaran ganin yaran ne ai sai ya ce a kawo su rabi'atu wa aka saka maimunatu ba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wai yaran nan ina kuke son duniya ta kai ku ne mutum ya auri mace da wahala amma cikin sauki rabu da ita to don ubansa zai dawo da ita don wannan cin amana ba da fatima ba anti amarya jin ba abinda take so ke faɗi ba sai ta katse wayan tana faɗin duk bakin su ɗaya wallahi maiduguri zan je bata isa ta dawo ba tana gama magana ta shige ɗaki ta hau shirya kaya a akwati abi direba ya kai su har airport jirgi daga da su sai canada republic taxi ya hau har kofan gidan yaron nasan sannan ya salami taxi din da salama ya shiga falon inda ya tarar shiru ba kuwa kamar ba sa gidan sama ya haura nan ya samu yaran suna aikin karatu alkur'ani wanda ganin abi ya sanya su mikewa da gudu kowa ya je hogin ɗansa har a suna masa sanda zuwa amsa yana tambayin su ina amminsu hanyar ɗakin ta suka nuna mishi alamar tana ciki cikin zumuɗi da son ganin matarsa ya lallaɓi switi da tsaraba ya zille ya nufi falon da zai sada shi da ɗakin ami fitowanta wanka kenan ta gama shafe jikinta da turaruka masu daɗin ƙamshi kayan da suka yi matukar amsan da ta fitar ta sanya pakistan dress tana tsaye a gaban madubi ta je an bude kofar ɗakin nata duk ɗaukan ta yaran ne sai bata juya ba ta shiga da na tana faɗin wai switi ba hana ki shiga ɗaki ba sallama ba magana ta ne kasa jin ta ji jikin mutum wadda ta tabbatar ba wani kowa bane face abi shi kuwa cikin farin ciki rungume ta ta baya yana jin kamar yau ya fara rabarta ami farin ciki ne da wani irin nishadi ya lullube ta amma sai ta waske ta ja aji ta ki yin motsi balle ta ce kala sai kokarin tashiwa take yi amma abi bai bata wannan daman ba duk yadda ta so motsa abi ya hana ta wannan kokarin ita kuma gashi tabbas ta yi kewansa don ba ta ki su ƙara rayuwarsu a haka ba cikin dane abin da take ji tace sake ni kar yara su shigo su gan mu a haka abi rumushi ya yi ya san aji ake ja masa kuma ya san me zai yi a wuce wajen amma sai nemi jan magana dan so yake yau ta taba rigiman nata muryanta ya kwaikwaya ce babu dan albarkan yaron da zai shigo duk sun san aminsu na kewan abinsu sannan kuma nima ba suke ki zan yi ba don da shiri na zo wannan karam da ya kamata a sama wa muhibba ƙani tunda ta haura shekara biyar ɗin kuma dama tsari na shekara biyar biyar ake yi Ami ƙara ɓata rai ta yi jin abin da ya ce hmm, wato ma planning nake yi kenan good in ma shine ai magana ta wuce yanzu ba mai tsana da kai ka sake ni ai ko ni da ke mutu raba, ni da ke abu ne babba ne a tsakaninmu yanzu dai fata an buɗe takardan an ga me na rubuta kuma an yafe min an karbi tuba na na bude kuma na ga saki uku so na jima da yafi maka je ka wajen matarka in ma yaranka ka zo dauka ka je ka dauke su Allah ya tsara hanya domin shabi ya jin rigimar nata da gaske take sai kawai ya hada bakin su cike da su da nuna mata irin kewanta da yi da kuma soyayyanta da neman afuwanta haka yake sarrafa ta wadda a take a ta amshi tuban nasan ta kuma yaba soyayyan sannan ita ma ta miƙa nata kokon neman yafiyar ta hanyar maida masa martani mai nuni da tayi matukar kewansa cike da soyayya da ƙauna suka sarrafa juna wadda na tabbata ko wasu matasan ma'auratan ba lallai su shimfiɗa irin wannan soyayya ba wai aka ce shi yasa ake son in za ka yi aure ka yi dan Allah domin in ka yi dan an wani abun daga lokacin da abun ya bushe fito ba zaman lafiya balle soyayya sai ta ɗaukan alhakin juna bayan kuma ya lafa sun yi wanka abi yana zaune kan ami a kafansa nan ya dinga ƙara bata hakuri da lalashi wadda ami ba ɓata lokaci ta ce na yafe maka kuma ya wuce ina fatan hakan kar ya sake faruwa kuma za ka yafe min nima ana jima da yafe miki maimun Allah ya miki albarka ya bar mu tare sannan ina so ki sani har abada ki bar tunanin rabuwa tsakanin mu domin ban taɓa son wata mace kamar ke ba kuma bana tunanin akwai wacce zan so nan gaba kaman ke abubuwan da suke faruwa mu in Allah ya yarda zan ɗau mataki kin ji gaza ya ta yi ta koma ta hanyar cewar komai ya wuce ga daina dawo da shi sannan in dai ni ce mai mun zaka ka ɗau mataki da ni to na yafe duniya da lahira kar kai wani abu dan in kai ma ba zan yafe ba abina murmushi cike da son matar ta sai ce shikenan an gama ranki shi daɗe nutsuwar mustapha amma murmusawa ta yi ta ce to ranka daɗe yallaɓai ina neman wata alfarma bai mun faɗi ko ma menene insha Allah zan yi miki da yardan Allah in har bai fi ƙarfi na ba yalla bai da Allah magana mu faddal ka daina biye masa kaga dai yaro ne kuma komai zai wuce in ya girma da Allah kai mahaifinsa ne ka yafe masa sannan maganan koma Najeriya ina neman alfarma zama a Canada tare da yaran nan tunda ya san su ya sanya su a makaranta in ya so sai mu dinga zuwa Najeriya in sun samu hutu da kuma zuciya bai soke domin Allah ya gani baya jin akwai abin da yake kauna a duniya sama da yaran nasa amma kuma don ƙara samun nutsuwa da faranta musu ya zai yarje a kan hakan cikin murmushi mai nuni daga gamsuwa da batun ta yace kamar yadda na ce kuma menene zan amince miki kuma zan miki to na amince in ya so zan dinga zuwa akai akai fatan zaki kula mana da su kuma ko ba a yi hutu ba wani lokacin ke ma ki dinga leƙowa tunda kin san wani zubin muna busy sosai kuma ba zan jure harfin sati ba tare da na ganki ba cikin jin daɗi amma ta amince tare ƙara rungumin mijin nata don suka ci gaba da faranta ran junansu An tamari shiryawa ce ta kama yin Maiduguri inda tana isa ta sami mahaifiyar ta sanar mata amma da yake mahaifiyar nata ba ruwanta sai ta tsawatar mata akan ta koma gidan mijinta. An tamari dai hakan bai gamsar da ita ba sai ta samu fanni ita ma fanni cewa ta yi amma tabbas Rabi'atu ba ki da hankali. Ki gode wa Allah Mustapha ya aure ki shine har kike kawo wani magana? Wannan auren su Mustapha fa kamar an bisa da baki wallahi kana matsawa al'amarin ka ba lahira. Yanzu ina baba Alhaji, ina Alhaji surukinki, ina Asma'u, ko yare da asma'u ta haifa bata zauna ba don haka ya isa ki san wannan auren nasu Allah ne hada amma kuma tunda kin ce sakin ta yi ba matsala ki iya samu Alhaji babba amma dai ni fanni ga ayar Allah ba ruwa da lamarin Mustafa da yar kasar can an ta amare kamar za ta haɗe zuciya ka ta yi kwana biyu a daddafe ta dawo bayan ta gama ɗaura aniya da sabon shirin shirya amma/mana manakisa wanda sai ya raba su na gasken gaske bangaren hajja kuwa daji nura ya kira ta dinga masa faɗa akan ya tabbatar fa ya dawo da maimun in ba haka ba za ta saba musu shi dai dadi hakuri ya dinga ba hajja sannan suka yi salama ya kira layukan abi baya tafiya sai bari akan zai kira daga baya yau aiki ya sha ba kaɗan ba don da ƙyar ya samu ya kayakinsa da aka rike su suka fito kamfanin jiga kuma ya saita komai dan shine ma dama dalilin aikin da ya hana sa bacci da wuri jiya sai dai duk da haka akwai buƙatar ya je don duba sauran abubuwan ga kuma maganar mitin da ake jiran approval nasa sai can yamma kamun ya fito ya dawo gida salama ya shigo falon wadda tun daga bakin kofa ya gama kallon farin ciki da ke kwance a fuskan ammi kuma ya san tabbas abi ne ya zo ba tare da ya ce ƙala bai ƙarasa shigo na faɗin sanda gida ammi yana gama faɗa ya wuce haurawa sama amiri amsa ta yi tana murmushi ta masa sannu abin da ya sauko ɗauke da switi tana ta aikin shagwaba domin su ma yaran karan kansu sun san yau amina cikin farin ciki kuma su ma zuwan abi ya sanya su farin ciki domin kewan mahaifin nasu suke watsa ruwa ya yi son ne jawo sai yana lalbo nambar je yau kusan kwana biyu bai kira sa ba hello dude yau ka tuna da ni ne kenan cewar je da ya fi kin call din zaka fara surutu naka ko dariya ya ce ba dole na yi surutu ba Allah ya tsago min baki ai kai kam sai tsagun bakinka ya mani tunda baka buɗe kai magana da kyau salati ma zuciya ake yi yanzu da ya su ammi ya kuma labarin abi na sweet ina afirin diyam ni dafa kai yana fadin komai kai ba laifin ka bane ni na kira ka amma ka ji wallahi ko ɗaya ba zan amsa ba rai da gida kit ya kashe wayan yana jan kundin tsaki yana kan kiransa amma ko kallon wayan bai yi ba ya shige toilet bangaren jiya ko dariya ya dinga yana faɗin allah ka shiri duk gwada mu ranar da zai soya ai wannan mace ma mai zama da kai ta shiga uku ai sai da ammi ta tura aka kira sa kamun ya fito sama sama ya gaishe da abi sannan ya zauna ammi ta yi sabin nasa ta cika cikin sa washe gari dmd bai je ofis ba manajan sai ya kira ya tura masa abun da ya kamata don su yake huta aikin da ya kwana biyu ba isasshen bacci ya ba inda bangaren abi da ammi kuwa soyayya suke yi kaman sabbin aure a ranar kuma ya biya sa duka suka shirya har dalin suka tafi shopping kaya niki niki kowa ya ji da aka wa swede sayayyan tafiya school afrin ma aka mata na dawa nigeria abi ma ya ji da kayayyakin shi da dmd ba abin da ya dauka illa iyaka wani headband na mata da ya gani ya masa kyau abi ne ya biya kudin komai suka kuma wucewa suka yi sayayyen kayan kwamalashe yawon suka yi sosai sannan suka dawo gida kowa ya ji da na sayi ɗakinsa Daniel a wardrobe jefa headband ɗin ba tare da ya san ma me zai yi da shi ba. washegari da sassafe yi ta kama hanyar indiya bayan abi da ami sun mata fada ta kula sosai a afrin kuma sai da aka kwashe sati guda kamun suka juya tare da abi da ke cike da kewar matarsa abi na dawa anti amarya cikin kirsa ta lallaba su ta ba su hakuri akan ba ta yi daidai ba Kuma ba za ta kara ba Abin ka da mata da mijin nan suka shirya suna su. da farko sai ya kwana biyar ko sati a najeriya sai ya je kanada ya kwana biyar ya dawo ana rayuwa ana tafiya kara dai anti amarya ta fara kasa hali sai ya yi sati bai je kanada ba kuma in ya je baya wuce kwana biyu sai ya dawo karshen ta kwana ɗaya yake ya dawo daga baya kuma zai fi sati biyu bai je ba kuma ranar da ya je ranar zai dawo ita dai ammi duk haka bai dame ta ba ga yaran tana makaranta tana kallon su suna kallon ta hankalin ta ya fi kwanciya a cikin wani halin da ya approval na mitin nasa a zamfara inda yana shigowa ya gabatar da komai ya juya koma ko sauraron companies din bai leƙa ba balle kuma gombe abida sai dai ya raba hali domin faɗa ya dinga yi wa ammi kamar ita ce ta yi hakan karshe sai dai ya kwashe wata bai je kanada ba ammi duk ta bi ta damu a wannan lokacin ne kuma yara suka samu hutu har da swidi ta kwashe shekara a makaranta ta dawo don haka sai ami ta sako su gaba har dmd duka su jiro nigeria anti amarya a fuska kuma a gaban abi nuna take duk duniya ba da take so irin yaran su kuma ba ta kishi da ami amma bayan fage rashin kunya take wa ami take kuma zuba mata munafarci sai da suka kwashe sati biyu da zuwa sannan suka je a shaka Hajja farin ciki rasa inda za ta sanya kanta yi ganin jikokin natan nan ta dinga zubawa bi faɗa kamar za ta arba ki. Maimun ki haƙuri na ji abin da ya faru. Wato tun da shi Mustapha yanzu ya butulto. Ya zama butulu ɗa namiji hankaka gaban safari bayan sa baki. ne, har da sakin nan. Rabi'atu ta kira ta faɗa min. Amira ta yi ƙasa da kai cewa ta hajja ba komai ba saki ne fa ni ce na je Kanada. A'a ɗin nan kar ki wani rufa masa asiri. Ai na sani shi Mustapha dan tsabar ya zama ciki ba godiya Allah bale tuna alkhairi ya mance yadda ya sha gwagwarmaya ya aure ki har zai iya ɗaukan hannu ya baki takarda tunda shi shashasha ne to ya taimaki kansa dan da mun haɗu tabbas yana na saba masa wallahi ba ku mai hajja ya wuce am na ce ba hajja dama muna son zuwa maiduguri da yaran nan washe baki hajja ta ce yar albarka Allah ya miki albarka ai ya kamata kam zuwa maiduguri dan za su ce tunda Allah ya dauke yi alhaji shikenan kuma ni da ku ba ma zuwa yanzu da wannan tafiya duka za a yi a yi sa kowa da kowa to Allah ya kai mu Ami washe gari ta bar ashaka su DMD kuwa sai da ya kwana biyu kamun ya dawo ya bar su Swidi a can don Swidi in gidan Hajja ne to ko babu ami za ta zauna DMD ya je dubo kamfanin ya jigawa sannan ya wuce Abuja nan ma ya duba sabon shopping mall da zai bude komai lafiya sannan ya juya ranar kuma duk suka tattaro da iyalan dadi da na abi suka nufi Maiduguri so sai family suka ji daɗin zuwan su Hajja na aka soke su a sashi na daban don duka da kasancewa kasancewan ba sa zuwa amma duk wani dangi yana da sauki a family house din domin a yanzu yawan su ma ya san an raba family house ya zama biyu ɗaya tsoho na iyaye da kakanni ɗaya kuma sabo kuma na jikoki da yara sannan duka gidajen manya ne iya ganin ka wane wane unguwa guda zuwan su hajji ya sanya an haɗa ƙwarya ƙwarya family meet inda aka buɗe taro da addu'a sannan ji babba da zuwa yanzu shi ma ya tsufa sosai ya fara koyo bayani fara koro bayani sai da ya ya gama sannan aka bukaci duk mai abun faɗa ya faɗa yar uwan hajji da suka haɗo uba suka haɗa uba ne ta fara koro bayani akan abin da suka kisa da anti amarya na game da auren yaran kan cewa su je da dm su zaɓi mata su su ma an sama musu miji tun shigowansa babban falon ya samu waje ya zauna wayan sai ya ciro yana latsa latsan sa bai ko kalli kowa ba balle ya tofa musu kala har sai da ya ji abin da dattijawa mata da hajji za ta girme ta da kaɗan ta faɗa waye ya watsa ma matar da bai san wace ce ma ita a wajensa ba wani malalacin kalo har zai buɗe baki sai kuma me ya tuna oho ya mai da hankalinsa kan wayansa dadi ne ya magana in allah ya yarda duk za su zaɓi mata in ya so ba jima sai a auren tunda yanzu duk yanzu suna da aikin kansu jiya da hannuwan sai baza ɗakin ganin yara mata ba sa falon sai wuta a baki yana faɗin a ransa in yaranku suna da kyau kuma sun nuna to ko huɗu ne ni jabir zan aura in dai ko hudu ne amma ni kwailaye ne to tarihi zai maimaita kansa mata zan mata zan nemo zuƙeƙiya vibrator na wayansu ne ya katse basa zancen zuci da yake ganin mai kiransa sai ya miƙe ya fice a fara yana daukan kiran shi ma miƙewa yana mai da wayansa aljihu tara sanya ɗaya hannu aljihun wandonsa jeans na jikinsa da ya matukar amsarsa gaskiya da da kyakkyawan ƙarshe ne don yana da ƙananan kayan yadda ƙananan kayan suka zauna a jikinsa kai ka ce ba ɗin Najeriya ba ne ficewa ya falon duk sai suka bi su da kallo anti amana da wanda ta yi magana ta a baki suka yi ammi kuma kasa ta yi da kanta tana duwan shirya ga yaran nasu da maganar da suke ja musu abi dai ko kala bai ce ba dan shi komai aka yi daidai ne baya kaunan ya kuma yin wani laifin hajji dai ta sapotin na shawarar an ta mariran ta fari tas har aka yi addu'a aka watse wasu na ta zancen dm din yare na mutane ai gado yayi wajen mustapha jiya yana gama wayan ya bi bayan dmd ya nufi ficewa a sashen babban falon da ake mitin yana faɗin dud angon yar maiduguri jira ne mu fara shirye-shirye mana zan dakata nan kar ku manta ku yi subscribing kuma da like mu na gaba